ana zargin 'yan kaniyo da yi wa ali nuhuriya bayan mutuwar mahaifinsa yayin da ake zaman makokin mahaifin jarumi Ali Nuhu. Jarumai da dama suna ɗaukar hoto yayin zaman makokin inda suke wallafa a shafukansu na sada zumunta. hakan yasa ake musu zargi da cewa suna yi wa jarumin riya ganin haka bai dace ba gamata yayi su yi abu saboda Allah ba sai duniya ta gani sun je wurin zaman makokin ba so yanzu har ta'aziya ya zama abin da ake cloud chasing akan shi You went to see someone because he lost his beloved one, and what you fail to do is to snap selfie with the person and post it on Instagram to show the world that yes, I am also among those that went to sympathize with this person. no we, we went to see this person because he lost someone and we felt the need to snap selfie there mu posting saboda muna yes we went to see the person in terms of his trouble you went to a lot of places, Why didn't you snap selfie with those people? Is it because this person is different or he's so special that you felt, okay, Shina should go for Dita azia because he lost someone he loved so much. He lost someone, his beloved person. but kaka ka je saboda kana so irin a san duniya ta san kaji duniya ta san years ana yi da kai duniya ta san years he is close to you is on call for mu dinga koyin abubuwa dan Allah wayannan petty petty abubuwan nan we don't need them we don't need them mu dinga abubuwa don Allah this all this cloud cheese and I see one <laughs> inna lillahi wa inna ilaihi raji'un lokacin ashe da muke faya ashe abin ya riga da ya faru ma ban sani but look at this clown she is doing this for I don't know who the hell is behind what she's doing but kun ga da cewa wancan tana da kwakwalwa she's insane already and people are following her helter skelter this is what you guys love seeing instead of you to show the person that what you're doing is uncalled for, is not right, but that type of you want to be seen what the person is doing because our life is full of hatreds. We are heartless beings. Do have a wonderful day.